gonna be. sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 21 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan maganar da ake ta yi a yanar gizo na sauya wa Najeriya suna. babban magana. Kike gani? Sai na ga ai tattaunawa za a yi a auna a ga abin da ya dace a halin yanzu. mutum na fahimce ki. Me muke tafe da shi ne a yau? A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Kasancewar mafi akasarin masu ikirarin a sauyawa Najeriya suna matasa ne kuma ta tuntuɓi jama'a kan ra'ayoyinsu. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku kan sauya sunan Najeriya kuma idan za a sauya wani suna kuke so a bata ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin isa isa kwafsi a sarara allah sa na faɗa daidai inda ya ce yau da gobe sai dai ko a sa mata suna dankali na sama ke take na ƙasa Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Adam Aliyu Assalafi daga gurum Hausawa a cikin jihar Filato Jos. Ya ce ni dai a nawa ra'ayin bana goyon bayan wannan kuduri da ake ta aiwatarwa na canza sunan ƙasa ta Najeriya daga wannan suna zuwa wani suna na daban. Yin hakan ba shine bukatar mu ba a yanzu. Mu bukatar mu shine shugabanninmu su sauya halayensu kamun su canza sunan ƙasa. To sai kuma amsar Umar Idris inda ya ce a sa mata komai yayi zafi. sai kuma umar a usman ya ce yau da gobe ikon allah fatan alkhairi a gare ku ina tare da ku to amsar gaba kuma ta fito daga wurin isa garu lawali mai fili taraba inda ya ce salam yau da gobe shirin matasa sauya sunan najeriya baya da wani amfani domin dai ita najeriya ba ta da laifi masu laifin mu ne 'yan najeriya don haka mu ya kamata mu sauya kuma mun gyara halayen mu. Sai amsar mu ta gaba daga Bilkisu Yakubu mai manja tare da mijinta Yakubu mai manja funtuwa. Inda suka ce ba ma goyon bayan a sauya wa kasar mu ta gado suna abinda muka fi so a yi wa kasar mu Najeriya a samar wa matasa aikin yi da tsaro da kuma kama duk maciya amanar ƙasa hakan ne kawai zai dawo da darajar ƙasar a idan duniya. To daga nan kuma sai amsar Shu'aibu Zidin NTA Kafi inda ya ce a bar shi haka kawai shine ya fi dacewa. Sale Muhammad Sale ya ce yau da gobe gaskiya wannan maudu'in naku ya zo daidai dangane da cece kucen da ake yi na game da sauya sunan Najeriya. Ni kam ana wa ra'ayin babu wani sunan da ya fi Najeriya daɗi, ba mu goyon bayan sauyawa Najeriya suna. Rabiu Nuhu na Buka kuma ya ce, Assalam yau da gobe ikon Allah sauya sunan Najeriya daga Najeriya zuwa wani suna daban ni dai kan bana goyon bayan haka ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa. Mursala Inuwa Sangerawa ya ce wannan ba shi ne a gabanmu ba abin da ke gabanmu a samar wa matasa aikin yi kuma masu mulki su rinka adalci. To amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Armaya uhusaini daga karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna inda ya ce salam yau da gobe wallahi har kun bani wata 'yar dariya to mu talakawan najeriya musamman ma na arewa ba canzawa najeriya suna ne matsalar mu ba matsalar mu a yanzu ita ce yaya za a shawo kan wannan babban matsalar ta rashin tsaro shine babban damuwar mu ba wai canzawa ƙasar suna ba domin kuwa mu 'yan arewa maso yamma da arewa maso gabas muna ji a jikinmu daga ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a faɗin mu najeriya amin shi kuma adam nasir ya ce ni kuma ina so a sa mata kangin bauta kin jika anhina To daga zandar Nijar kuma, Mamman Sani Dauda cewa ya yi, sunan da za a sa mata shine United States of African Country kawai ya yi, kamar yadda ake cewa Amurka United States ko Birtaniya da ake cewa United Kingdom. Sai Iliyasu Abubakar Fataskwe ya ce a bar mana ita hakan kurum. Sai kuma amsar Salihu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce, Ni kam san bana goyon bayan sauya sunan Najeriya Najeriya zuwa wani suna. Babawo Mato mai addu'a ya ce ni dai a ra'ayina ba na son a canza wa ƙasar mu Najeriya suna. Domin kuwa ba wannan bace matsalar mu matsalar mu ita ce a samar da ingantaccen tsaro a ƙasa ba wai a canza sunan ƙasa ba. To Zahra'u kin ji kuma amsar Mariya M Aliyu ita kuma ta ce ni a nawa ganin in har ba za a canja al'ummar Najeriya ba to bai kamata a canja mata suna ba don a nawa hangen Najeriya shine ya dace da al'ummar ciki in har canjin ya zama dole to a sa mana Venezuela ko Haiti. Kin ji Amina Usman Bisu dangi cewa yayi a sa mata suna Hausa. Shi kuma Zahradin S. Likoransi Allah sa na faɗa daidai ya ce ba ma goyon bayan sake suna a barta a haka. Zainab Musa mai aduwa tare da Hajja cewa suka yi sauyawa Najeriya suna zuwa wani abu daban. Wannan ai ba ma abu ne da za a yi ba. Mu talakawan Najeriya ba ma buƙatar a canza Najeriya suna. Buƙatar mu ita ce a karewa al'umma rayukansu da dukiyoyinsu da samun zaftarewar farashin kayan masarufi. Wannan shine bukatar mu ku tashi lafiya. Musubawa Adamu Aliyu ya ce maya aibin sunan ne dai bana goyon baya. shi kuma jafar muhammad cewa waye a sa mata suna wawura jaga-jaga tufa sadi h madaki cewa ya yi ba sauya sunan ne bukatan mu ba shugabancinsa na gari muke bukata comrade usaini isa farawa ya ce ina goyon bayan canja mata suna kuma sunan da ya dace da ita shine wazobiya abdul muhammad kuma ya ce america za a saka mata ahmad awal muhammad ya ce lanjeriya za a sa mata Aliyu Abdul kuma ya ce a sa mata Malian Nation. Sai amsar kaka Alhaji Bukar Gursuma ya ce ko kaɗan ba ma goyon bayan a sauyawa sunan ƙasa ta Najeriya. Alhaji Mele Yusufari ya ce wannan aikin masu son zuciya ne mu dai mun fi son mu kasance da sunan Najeriya. Amsar Lawal S Zazzau ya ce yau da gobe a bari ƙasa ta samu zaman lafiya a kowane ɓangare tukunna kafin a fara batun sauya mata suna. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Lawal Dauda Kangulam Kangulam Allah sa na faɗa daidai. Ya ce ba ni da ra'ayin a wa Najeriya suna saboda wannan ya fi dacewa da ita. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. madalla yanzu kuma sai jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe. a yau za mu tattauna ne akan al'amarin da yake ta bi gida-gida saƙo-saƙo lungu-lungu musamman na a kafafen sada zumunta magana cewa za a yi taron raɗin suna ko in ce za a ƙara yankawa najeriya suna a sa mata wani suna daban eh. shin mai sauraro ya yi tunanin wani suna ya kamata To bari dai mu ji daga bakin waɗanda na gayyata a cikin wannan zaure namu don mu tattauna wannan maudu'i na wannan rana. Malam Suleiman, Malam Isa Suleiman da Malam Haruna Umar barkanku da zuwa wannan zaure namu. ina ganin kila har da su anko ko kila za mu yi ko ko yare kuke ji ne kawai mun tashi tsundum cikin yan kwanakin nan muka ji ana ta yadawa cewa ana tunanin me zai hana a raɗawa ita anti Najeriya suna ta samu wani sabon suna to ba dai sani ba sunan zai kama ne sunan kabila kabila ce za a sa ko sunan turanci ne ko larabci a halin yanzu dai a kasa dai ana ta tunanin wai United a united african republic wato haɗaɗɗiyar jamhuriyar afirkawa eh. mm, tunda african ne haɗaɗɗiyar jamhuriyar afirkawa wato ita ce za ta koma madadin najeriya ya kuka hanyi lokacin da ku tashi da sako ga wannan abu ana ta yadawa wani tunani ya zo muku wato abin da yake faruwa shine na san masu sauraron mu na bibiyan abubuwan da ke faruwa a kasar mu najeriya saboda akwai yunkurin kawo canjin ma kundin tsarin mulkin kasa da majalisar dattawan mu suke kokarin yi haka kokari nasu sun wakilta wakilai sun je kowane yanki na kasar mu mm. yankunan nan guda shida da muke da su an wakilta wakilai duk sun je ko ina to amma abin da ya fi jawo hankalin mutane shine wannan yunkuri na wani dan Najeriya da mazauni kasar Lagos da ya kawo ƙudurin cewa shi a nashi tunanin lokaci yayi da wannan gida namu wato kasar mu Najeriya ya kamata mu rangada mata sabon suna haka to wannan suna na shi bai ruwa a gwiwa ba saboda mutane da dama ya jawo hankalinsu mm. don har mutane ma sun manta da wasu abubuwa da ake ta kokarin a jawo su a kawo su cikin sabon wannan zama gyara kundin tsarin mulki duk ya shafe su saboda wannan abu ne wanda ba wanda ya taba tunani mutane kila hankalin su bai kai ga gurin ba eh. shi ko sai gashi ko ya zo cikin lokaci kankanilan ya kawo abin da ya jawo hankalin mutane ya kawo cewa yana ganin cewa kasar mu Najeriya suna ne da mulkin ka suka dora mana mm. kuma lokaci yayi da zamu yi watsi da ita mu dauko sabon sunan da mu zamu zaba da kanmu har ya kawo sunaye guda biyu na ta ɗayan dai amma dai wanda ya fi tasiri sosai shine wannan united african republic mm. kuma shi tunanin shi shine wannan suna zai dauki hankalin kusan zai jawo kusan zai haɗa kanmu kabilun najeriya ne a haka eh shi a tunanin shi ba to dan kace united ai yana nufin cewa haɗaɗɗiya haɗaɗɗiya kenan ce mm. kamar kasashen su amurka da suka ci gaba dai ana united united mm. united kabilu ne da dama suka haɗu suka zo suka suka zauna tare suka ce lokaci yayi da zamu ɗauki suna ɗaya mu ɗauka so da a zauna lafiya a samu ci gaba to amma ni nake ganin a wani wannan lokacin da ya kamata muke bukatun wannan canjin suna muke bukata Mala Isa ya ce wai a daidai wannan lokacin shin wannan maganan da yake faɗi mm. gaskiyar magana ko ni na tashi na ci ana wannan kawai na ɗauka wani nishaɗi ne ko ku a'a ɗaya daga cikin abin da ake ce ma albarkacin baki. Eh ko raha. Yawwa. Mm. amma maganan gaskiya hujjan da za mutum zai zo waye gari ya ce min wai an ce ya naɗa ma Najeriya suna Najeriya saboda haka ita ce hujjar da yake so a ce ma Nigeria United African Republic a canza mata suna zuwa United African Republic to shin shi Afirkan waya na kashi waya kawo sunan suna ne wanda bature ne shi kanshi ya kawo afirka ita kanta afirka ita kanta afirka bature ya sa mata wannan suna eh. wato ba yaran wani bane aka dauka da shi afirka to to to menene kuma za ka zo ka dauko kuma ka ce kana gudun sunan bature kuma ka tsara fada da sunan bature to ai ba an gudu ba tsira ba kenan hmm. kuma a matsalolin da muke fama da shi a najeriya ina tunanin suna ba shine matsalar mu ba ko mene ne eh, matsalar a matsalar mu daban sai mun samu haɗin kan al'umma tukunna in ka canza suna so ɗari babu haɗin kan al'umma shirme ne hmm. saboda mun ga irin wannan haɗakan united states of soviet russia ta yi ta haɗaɗɗiyar daular haɗaɗɗiyar jihohin eh, saga soviet ko zan to ko mulkin gurguzanci na mm. rasha mm. sun hada sun watse saboda ba zai yiwu batun azal babu haɗin kai mm. so america take zaune sun samu fahimtar juna don kusan jihohin nan gaba ɗaya ina tunanin kacar alaska kusan tare suka je yakin basasa da ingila so kowace jiha ta ba da gudunmawa an san karfinta an san aka taru aka yi wannan haɗakar eh. to wannan daban su waɗancan a'a kawai zaman zauna tare ne wani ya zo ya ce maka surutun kaza wani ya ce maka surutun kaza a'a ku zo duk ba shi bai. sannan kuma sana sai da aka samu al'umman ne suka haɗe kan sannan wannan zai yi sannan suna zai tasiri zai tasiri amma ba matsalar mu suna bane wato Najeriya a yanda take in dai a ra'ayinka ne ta yi maka sunanta ba matsala bane gaskiya sai abin ba wai Najeriya ta mun bane a'a hmm. sunanta ba sunan Najeriya ba matsala bane ba ita ce matsala na ba na gani saboda in ka canza sunan babu haɗin kan kayi shirme wato matsalar da tana nan kenan an kashe maciji amma ba a sare kai ba kwarai kwa kwarai kwa kuma sannan shi ainihin sunan nan na Najeriya mm. daga ina ya samu asali ma an ka bincika to mu koma tarihi mana to in ka koma tarihi za ga suna ne da aka samo shi a 19th century wanda wata yan majalisar yan eh, jarida da kasan Birtaniya ta mika wa yan Najeriya cewa su zaba a lokacin mulkin mallaka suka ga cewa to a wani suna ne kamata ce to wani me zai hana a yi amfani da Najeriya aka ce me yasa ce ayu saboda riba Najeriya riba Niger da ya hada Najeriya din nan shi ne dace a ɗau sunan da kuma a lokacin ya samu amincewa kusan kowa da kowa har da founding fathers ɗin shi ne iyayenmu na farko su saddauna da su awwalawa da su waye duk sun amince da wannan suna aka yi amfani da shi wanda har yanzu gashi nan muna cin gajiyar shi abin da ya kamata mu yi shi ne gaskiya najeriya za ta iya aiki hanyar za ta iya zama a yi ƙasa sunanta na najeriya ba sai an kira wani gagarumin biki na sake suna ba a yanka a yi shagali a yi to kuma dai kuma ka san mu mata yanzu gaskiya ka kama da cikin <laughs> dan amfan nan da za mu yi dan yanki to kila kajin da za mu ci ga shinkafa to maybe kun yi ajiyar tari da yawa ne sai mu duba lalita kuma ga nawa kuka ajiye to da yanzu kana tunanin a yi wata shagon shagali eh. nawa za a kashe gaskiya duk wani abu da yake dauke da sunan Najeriya ya mun canza shi ko a kwarai da gaske kamar da mai da to ko katin zama ɗan ƙasar nan da ke gani an rubuta Najeriya sai an canza shi duk inda kika je a duniya ana kiran shi yar Najeriya to yanzu yar me za a ce miki ni ba ma sani ba malam isa UAR to kaji to dan da USA ma ana ana USA ana UAE kuma USA ma akan jam'i gaba su ana ce musu Americans Eh, to ka ji dan in ka je United Arab Emirates ana eh. ce musu Arabs ah, eh. to kai dan Najeriya za a ce maka Bahaushe ne African ah, ah. African za a ce maka tunda ai a ciki cewa aka ai United African Republic to za mu koma African to ka ga wata muni ne ya kasa ne uwa daya uwa daya uba daya kasa junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya bambanci da bambanci Najeriya kasa da da Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa da siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya gobe ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma wajen su domin jin ci gaban tattaunawar da kuma ta bakin jama'a da ta tuntuɓa a kaduna Ai aka canza sunan nan nawa ne ƙasa za ta kashe wurin canza wasu abubuwa nata kai ka je ka canza sunan wannan ka canza wancan ka canza wancan amma abin da muka fi bukata shine a zauna a gaya za a yi haɗa kan 'yan ƙasa mm. Najeriya nan har yanzu sunan na ya cancanta da mu ya dace ya dace da mu ba ga wani gyara da za a yi ba wani gyara babban gyara shine halayyar mu mu zauna mu gaya za a yi 'yan siyasar mu shugabannin addini ne shugabannin al'umma ne sa aje wani abu da suke da shi a zuci wanda suke amfani da shi wurin rarraba kaunan 'yan ƙasa mm. su zo su aje wani abu a gefe a gaya za a yi mu haɗa hannu da ƙarfe. domin ci ban kasan mu wannan suna ne tsakanin da Allah ne ina son sunan Najeriya ni da yawun wallahi wallahi to amma baka ganin wani abin ya samo asali ne akan irin ah, bore da 'yan bangaren ibo suke yi na ganin cewa sun samu kasa mabambanciya a tan su ma a basu biyafar da kamar da suke ta ikirari shekara da shekaru ganin cewa idan aka samu wannan suna na united wato haɗaka haɗin kai wato haɗaɗɗiyar jamhuriya ta afirkawa abin tsira zai fi ba da tsari da ma'ana to alal misali yanzu dai da su ake wannan maganan jingina shi da can ita diafuran da ake magana ai su ba cewa suka a canza musu suna su zauna a sun ce a ba su dama su fita ne wato a ba su dama su yanke ne su yanke su fita kuma ta kaddama su shine ba za su fita can da su suna cikin ɗaya daga cikin abin da ake ce ma gunduma ko region hmm. wanda ake ce ma south east to kuma suna mafi su ne mafi karancin girman eh, yanki mafi karancin girma saboda suna jiha biyar to amma ba su son su su tafi sai kuma sun tafi da wasu shida wanda ba sa son su ji su ma'ana sa kudu maso kudu eh. to auren ya ki yiwuwa ke su ma kansu suna da matsala domin ko ayo ka raba su ba za gobe ma sai sun gaji su a rana sosai to bari mu koma kan eh, maudu'in mu na maganar canza sunan Najeriya kai a ra'ayinka misali idan da an ce eh an yadda da wannan an yarda da wannan shawarar na cewa eh a kawo sunaye ga wanda ta dace da Najeriya a ah, naka ne yanzu cikin raha wani suna kuke ganin ya kamata a ce a mana haruna wa zo biya baka ce kabila uku kenan kadai bo ai mu da najeriya ke da kabila fiye da dari biyar sauran kuma yana ka da su to yanzu in kika kira mutum dari biyar kika ce su zauna a daki su fito da suna to ba sai da za a yi ba kowa na shi zai so a ina jin mutum shirin kaje ma ba ka samu to da gani dan kowa na shi bangaren zai yanka kowa zai ce sai ya sai ya fito to kusan yanayin da kasan mu na to kenan wannan united african republic din kila ya fi dacewa kenan amma dan ku dadi tunda eh, wai a tunanin zai yi zai iya daɗi amma dai matsalar ni shine in ma an ce united african republic ni ban ga in fact dai kawai sai ga kamar ba ni bane amma dai na dan na amma maka tambar amma an canza ni ne gaba daya <laughs> dan dai kafin ka dawo hayyacin ka kam za a kwana biyu wallahi to ba kuma a yanda halin da Najeriya halin da Najeriya a ce an kuma dame mana lissafi abin da za a yi a ce sai canza suna sai canza suna ai kamata a gaya za a yi talaka da ke cikin tashin hankali ya za a kwantar da hankalin shi ya dawo cikin hayyacin shi ƙasar ta koma yadda ya kamata ni ina ga shine abin da ya kamata su wa'annan masu kokarin canza kundin tsarin mulki ya kamata su mai da hankalinsu a kai kwarai gaskiyar magana dai in dai har ana maganin canza sunan nan gaskiya ba shi ne abin ba mafi a ala a haɗa kan al'umma a kawo ci gaba sai mai tunanin canjin suna wato najeriya nan dai najeriya nan dai a ba haka mm. domin kiran sunan najeriya ba zai hana ka bacci ba ba zai tana ka Najeriya ba sunan Najeriya hana mu titina masu kyau ba mm. ba sunan Najeriya ya sa ake tare ma hanya ana kashewa ba mm. ba sunan Najeriya ya sa ɗan yawar ke santar duk ba sunan Najeriya ne matsalar mu ba matsalar mu haɗin kan ƙasa da cigaba. Mm. da hankalin eh, hankalin da ya kamata a maida akan sake suna instead of madadin a haɗa mutane ana tambayar su ku haɗu ku nemo suna a'a a wani me zai hana haɗa su a ce ku taru ku nemo maslaha haka mm. wato ɗauko kowane matsala ɗaya mm. a ce to wannan gurbin ku yi kamar dai an je taro yawa ai mata gutsu gutsu a fito da ita a warware a kawo kuma mafita yawa ila da hakan maka idan ba aka gama samun Najeriya ta zama ta zauna lafiya ta yi komai daga da za a sa a dawo amma yanzu ka fara da canjin su In ya so ma a bata lami ba suna ma. Kan ma a ah. to. <laughs> In ba da ma dai za a hana za ka rasa abin da za ka eh, kira kan da shi a duniya. Ai suna mai amfani. Kawai dan a gada kai ne kai ne. To. Shi ne kawai. ayo za ka iya canza suna. Ina iya zuwa kotu ya in buga takarda in buga a jaridun duniya duniya na daga yau ba ka ku kira da kaza ku kira da kaza. Ai shi ne kuma an dauka. Amma na ce ran ba rago da shanin da za a yanka ka duk mana mutum da. Na canza suna a kotu. Mm. Ba zai sa ina da kafa biyun koma gurgu ba. Ba zai sa ina da hannu biyun koma hannu eh, ba zai mai da ni kuturu ba. Ba zai ba zai ma cire kwalwa. Ba zai sa ni ciwon kai ba. To amma in ban da lafiya ko da yan kaskara nake yi a yatsa. Mm. ba sunan ma bai sai ka kira ni ma ban ji sunan ba saboda alawar wannan ciwo mm. wannan ɗayan ya taɓa kaskaran nan mm. sai hana ni ma kana kiran su sai ka kira mutum da sunan shi ma bai da lafiya bai sani ba to Najeriya ba ta da lafiya ba ta sunan take ba gaskiya sunan take to ya kamata a duba me za ta dawo ta lafiyar tukunna sannan a koma maganar suna an taɓa suna jariri ba lafiya mm, mai damo ba lafiya gaskiya ne so a duba matsalolin da ke a duba matsalolin kanta Najeriya tukuna sai ta warke sannan a yi suna amma a sha biki akwai duk son duk son shagal za mu dakata da kayan anko da yanke yanken nan duk shagal shagalin mata kuna in aka ce mai jego na aso da aka jira ta fito da eh muka daga kawai <laughs> daga to shi ke da bayan zuba sai an warware mana eh. kowa ya cikin hayyaci mai jego ta farko ya warke yawwa To yanzu kuma bar mu saurari ra'ayoyin jama'a game da tambayar da muka yi musu na yadda suke ganin maganar canzawa Najeriya suna. Me ra'ayinka game da canzawa ƙasar Najeriya sabon suna? Ni ba na ra'ayin a canza mata suna saboda canza suna ba shi zai canza ƙasar ba. Ba na so a canza Najeriya suna. Bari Najeriya ya zama suna Najeriya kuma mu zama biya. Ni dai a ra'ayina gaskiya ina buƙatar a canza mu Najeriya suna nima a bai da tun wannan wannan sun da ake ya kamata a ci a canza saboda kila darajar najeriya idan jama'a idan duniya zai iya dagawa saboda najeriya ta yi kaurin suna akan eh, wasu abubuwa da dama cin hanci da rashawa wasu abubuwa da dama da aka ga yan a ci dan najeriya ne haka ka canza aka canza mata suna ga zama da ita suna a za ci to ai kaga an kauda hankalin duniya akan dan najeriya ni ba na so a canza sunan najeriya bukata na kawai najeriya mu zauna tare ba wani bukatar canza suna ba magana canza suna ba ne kawai ba suna ne zai kawo gyara ba su a bari kawai mu dai mu zauna tare mu ni ina da ra'ayin kada a canza ma Najeriya sura sunan Najeriya ta zauna a sunanta Najeriya ta ci gaba da ansa sunanta Najeriya sai dai halayen yan Najeriya da ita kanta yadda ake gudanar da mulkin Najeriya ya kamata a canza ta a gyara kundin tsarin mulki a gyara yadda ake tafiyar da shugabanci a gyara yadda ake ganin wasu bangare ba sa ganin wasu bangare da girma eh, da girma duk ire-iren waɗannan ya kamata a canza su shi ne a ra'ayi ina son a bar kasar mu Najeriya To babban aiki kenan wannan canza sunan domin kuwa ba karamin kalubale ba ne a wurin mu aka ce za canza wannan sunan gaskiya bai ma dace ba kwata-kwata wanda ma ɗauko wannan tunanin ma gaskiya bai yi ba ta wannan kwama cada ne. Ni gaskiya ban da ra'ayin a canza wa Najeriya suna saboda sunan Najeriya ta dace da Najeriya saboda in ka duba ko tarihin baya yadda aka yi aka kafa najeriya sannan kuma da yadda muke ciki a yanzu wani kalma za ka yi amfani da ita ka ba najeriya ba ni dai a ra'ayina najeriya ta Jami'ar Bukhari ma ya taimaka Najeriya, Najeriya, da ya uwa Najeriya, Najeriya, ƙasa da yawa. baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da titani gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. General Mamman Shuwa ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya